shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Wannan shi ne majalisinmu na goma sha hudu a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara. Ah, kafin fara karatu, wannan yana tambaya cewa menene idan mutum ya rasa raka'a ɗaya a sallar tarawihi. zai bi su ne sai ya ci ko raka'a ko zai jira su gama sallah sai ya fara mana sai in ya suka idan da suka yi sallama sai a tashi a fara sabuwar raka'a biyu da shi yake magana abinda zai yi shine zai bi su inda ya samu liman ya bi sallah daga inda ya samu in an yi sallama ya tashi ya ci ko abin da ya kubuce mishi tawa'un raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyun ne ko ma menene ne ya kubuce mai sai ya tashi ya ci ko bayan liman ya yi sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan za ku zo masallaci ku zo a natsi ba zuwa da gudu ba ku rinka zuwa a natsi sai fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska tare da liman sai ku ji shi ku yi sallah tare da shi haka ba a zuwa a jira liman wai ya sallame sai a tashi a yi sallah daban sawa'un sallar nafila sai ko sallar farilla kamar yadda za ka ga wasu sun shigo masallaci ko sun samu liman yana zaman tahiya sai su tsaya suna jira wai a yi sallama sannan sai su je su yi su sallar ko kuma ya yi kabbara ya bi liman a zaman tayya aka yi sallama shi ma sai ya yi sallama sai ya koma ya shiga jam'in da za a yi bayan sallama duka wannan kuskure ne abinda ka zo ka samu liman yake kai kawai ka bi shi haka manzon Allah ya ce Bama adrastum fa sallu duk abinda kuka riska tare da liman to ku sallace shi wa ma fatakum abinda kuma ya kubuce muku ba a atimmu sai ku zo ku cika abinda ya kubuce muku daga baya daga ko aya ka zo ka samu liman haka za ka yi kabbara ka bi shi ba za ka ce za ka tsaya ka jira sai ya yi sallama sannan ka yi ba ko kuma sai ya yi kaza ko sai yana sujjada sai ka jira tukunna bari ka gani sujjada ta ƙarshe ce ko miƙewa za a ci gaba da sallah sannan kai kabbara ka bi liman a kana shigowa masallaci yadda ka samu liman kawai kai kabbara ka bi shi in yayi da sallah ka tashi ka ci ko abin da ya kubuce maka shine abin da manzon Allah ya faɗa a wannan hadisin wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi haka ba a jira ko kuma a ce bari sai an sallame to haka ita ma sallan nafila in ka zo ana tarawih ka bi shi a inda ka same shi in yayi sallama sai ka tashi ka ka tuko da ya kubuce maka idan ana yin sallar tarawihi ta gaske ke amma an kaje kai sa'a kuma inda tattakin kurciya ake yi kafin ka tuko ko ɗaya an sace yin wasu biyun ta ka ba yadda ka iya ba za ka iya ramawa ka kamo liman ba dole sai dai in ka riga ka tashi za ka ci koto sallaka ta zama da banki da haka za ka yi tabin su daga baya har a gama sallar gaba ɗaya ba ka iya kamo liman ba Allah ya kiyaye sai tambaya ta biyu yana magana cewa ya hukuncin zuwan mata sallar tarawihi da tahajjud babu bambanci a wurin salloli da ake yi na jam'i a masallaci na farilla da na nafila wurin halarcin halarta a tsakanin mata da maza yadda maza suke zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mata suke zuwa masallaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin sahun mata shine sahun ƙarshe mafi kuma sharrin sahu shine na gaba saboda su ne suke gab da inda maza suke a cikin masallaci domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani abu da ake sawa a raba a cikin masallaci tsakanin maza da mata kawai maza suna gaba mata suna baya shine yadda ake yin sallah da haka mata suna yin sahu ne daga baya suke farawa ana yo gaba ana yo gaba maza kuma suna yi daga gaba ana yin baya ana yin baya to wannan shine da haka ana yi zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maza da mata babu bambanci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah ya ce la tabna'u ima Allah masajid Allah manzon Allah ya hana mutum ya hana mata zuwa masallaci in ta nemi izini za ta zo masallaci an ba shi da an ba ta dama ta nemi izini shi kuma wanda za a nemi izinin an hana shi ya hana shi ne la tamna'u ima Allah masajid Allah da sun nemi izini ba za su je ba izini ba amma in sun nemi izini kuma ba a yadda a hana a hana su izinin zuwa masallaci ba illa dai abin da yake bambancin su da maza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallar mace a gida ya fi sallar ta a masallaci sallar namiji a masallaci kuma ya fi sallar shi a gida bambanci tsakanin mace da namiji kenan da haka manzon Allah ya ce mace ta yi sallah shi yasa matar da ta zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ina so rinka yin sallah a masallaci tare da kai ya rasulullah sai manzon Allah ya ce eh na san kina so ki rinka yin sallah tare da ni a masallaci amma sallar ki a ɗakin ki ta fi miki falala fiye da yin sallah da ni a masallaci ba fa ana magana kowane masallaci ba ana maganar masallacin manzon Allah wanda sallah ɗaya daidai suke da sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba amma manzon Allah ya ce sallar ta a gida ya fi falala fiye da sallar ta a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yazo a wani hadisin ma manzon Allah ya nuna gwargwadon yadda tafi kurewa a cikin gidan gwargwadon yadda tafi samun lada in ta yi sallah a cikin tsakar gida bai kai falalar ta yi sallah a cikin ɗaki ba in ta yi sallah a falo bai kai falalar ta yi sallah a uwar ɗaki can cikin ɗaki ba gwargwaron yadda ta fi ɓoyewa da shigewa ciki gwargwaron yadda sallar ta tafi falala da yi a gida a masu ya fi falala fiye da yi a masallaci ko da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballantana kuma wani masallaci wanda ba shi ba amma wani lokaci wanda yake na falala kamar lokacin da ake wasu ibadu wanda yake ba a iya yi ko ita ba za ta iya yi ba ya fi kyau ta zo ta yi sallah tare da mutane amma da sharaɗin kiyaye dokoki na shari'a kuma akwai fita da duk mace idan za ta fita daga gidanta akwai dokoki da tsaidi da shari'a ta sa in ta saba waɗannan dokokin ta saba ma Allah ko da ibada za ta je ko da aikin addini za ta je dole sai ta cika waɗannan sharuɗin ta cika sharaɗin abin da ya shafi hijabi da lullubi na shari'a wanda shari'a ta yarda da shi sannan ya zama ta aminta daga takuduwa da inda za ta je da takuduwa da maza wanda bai halatta ta takuɗi da su ba duka waɗannan ƙa'idojin da sharuɗan sai ta cika abubuwan da aka hana mace ta sa in za ta fita dole sai ta kiyaye su babu wani abu mai ado a jiki babu sa turare da sauran duka irin waɗannan abubuwan dole sai an kiyaye su sannan fitar za ta zama ta halatta a shari'a amma in ba haka ba fitar ta zama haramtacciyar fita ko da tahajjud za a zo ko da qiyamul layli za a zo ballantana kuma irin wannan yanayin da za a zama an saki yara da 'yan mata suna yawo a titi a lokutan tarawih da lokutan tahajjud a mai da shi lokacin samun dama ta haɗuwa da fira tsakanin 'yan mata da maza da sunan fita har sallah to wannan duka haƙƙi ne akan iyaye wanda sai Allah ya kama su akai dole su san ina ‘ya'yansu suke fita idan sun fita ina suke zuwa me da ne yake faruwa idan sun fita Suka haƙƙinka ne a matsayinka na uba sai ka kula da waɗannan abubuwan ba wai mujarradin kawai ai ta fita masallaci ba ta tafi tarawih ta tafi sallah a'a me yake faruwa in ta fita sallah me yake faruwa a hanya in ta je wurin me yake faruwa dole sai an Allah ma hisabi akan wannan da haka ba haka ce kawai ai ta fita ka tura ta ta tafi wala allaman an tsare ka baka san ina ta tafi ba Wanne masallacin ma ta tafi a ina take yin sallar baka sani ba kai dai kawai ta fita sallah wannan babu rukon amana a ciki dole ka rike wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya ya dora maka wallahu a'lam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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Na'am. Bayan jin bayanan da suka gabata na ƙalubale da aka yi ma Yahudawa akan su yi mubahala dangane da mutuwa dai da gaske suke yi su ne akan gaskiya su ne akan hanyar Allah ko su ne ‘yan aljanna ko su ne masoya Allah to su yi mubahala Allah ya la'anci ko Allah ya kashe wanda yake akan ƙarya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko kuma a bisa ɗaya ma'anar da malamai suka fassara ayar ne su yi fata ko su yi burin mutuwa inda da gaske su ne suke da kyakkyawan sakamako a wurin Allah ranar alkiyama bayan an faɗa mana cewa ba za su taɓa yin wannan fatan ba ko kuma ba za su taɓa yin wannan mubahalar ba bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da suka aikata na saɓan Allah da zunubi suna jin tsoron su haɗu da Allah da wannan aikin sai aka faɗa mana wani sababi kuma daga cikin sabubban da yake sa ba za su yi fatan mutuwa ba Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati zaka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai aka ce ala hayatin akan rayuwa aka kawo ta na kira saboda ba ana nufin kowace irin rayuwa ba mana sun fi kowa tsananin kwaɗayin tsawon rayuwa a cikin mutane mana alhayatul mutaqawila ake magana rayuwa ne tsawo sun fi kowa kwaɗayinta ba wai kowace irin rayuwa ba sannan sai Allah ya ce wa minal ladina ashraku sannan sun fi waɗanda suke mushrikai san rayuwa wannan wa minal ladina ashraku kamar yadda ishara ya gabata a jiya malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a kai. magana ta farko suka ce wawul wawun din da take jikin wa minal ladina ashraku wawul atfi ce ma'ana sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa wa minan lalina ashiraku kuma sun fi mushirkai ma kwaɗayin rayuwa sai zama kwaɗayin rayuwarsu ya fi na kowa to amma da aka ce sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa mushirkai sun shiga ko ba su shiga ba sun shiga to me yasa aka sake maimaita su aka ce wa minan lalina ashiraku yanzu misali ana nufin a ce sun fi kowa faɗayin rayuwa kowa nan mushrikai sun shiga ai sai aka ce kuma wa minal ladina ashraku kuma sun fi mushrikai faɗayin rayuwa suka ce an maimaita mushrikai ne saboda babu wanda ya kai mushrikai faɗayin rayuwa saboda su ba su yi imani akwai wata rayuwa bayan wannan ba wanda bai yi imani akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba a wurin shi iya rayuwa ne sai ita ce iya wannan duniya da aka yadda zai yi ya yi tsawon rayuwa iya abin da yake fata kenan yana gani tana karewa shikenan duniyar shi da lahirar shi ko bai ya kare bai ma yadda akwai lahirar ba saƙanin wanda ba mushriki ba wanda ya yi imani da Allah ya yi imani akwai ranar tashin al'iyama. da haka wanda ya fi kowa cancanta a duniya a ce ya fi kowa kwaɗayin rayuwa wane ne shi ne wanda bai yarda da akwai tashin alkiyama shi ya fi cancanta ya fi kowa kwaɗayin rayuwa to amma yahudawa su da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da akwai ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to har mushrikai har sun fi mushrikai kwaɗayin rayuwa saboda a zargi ne ake musu mai tsanani a nan ya za a ce kai da ka yadda akwai lahira kuma wanda bai kai da yadda akwai lahira ba har ka wuce shi a wurin kwaɗayin rayuwa daga wannan abin da suka yi babban abin zargi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zarge su a kai sannan ƙauni na biyu waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi wawun anan ba wawun asufi ba ce wawun isti'naf ce mana wata sabuwar magana ce aka tura wala tajidannahum ahrasan nasi ala za zaka samu yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai aka zo da wata magana aka ce wa minan ladina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana daga cikin mushrikai fa za ka samu a cikinsu akwai wanda yake fatan ina ma a raya shi shekara dubu sai zama mai kenan wanda yake nufi Allah ya faɗa mana Yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai ya kawo mana misalin waɗansu mutane su ne mushrikai wanda su suna fatan da su rayu shekara dubu to su ma ɗin Yahudawa sun fi su kwaɗayin rayuwa, mana Yahudawa suna fatan su rayu sama da shekara dubu kenan. Idan mushrikai suna fatan su rayu shekara dubu, to ai Yahudawa su ne a harasan nasu ala hayati, su suna fatan su rayu sama da haka. Wannan shine wannan ma'anar ta biyu. Waɗansu malamai kuma a ma'ana ta uku suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin ayar akwai abin da aka jinkirtar da shi wanda ya kamata a gabatar da shi sai zama taqdir din ayar wala tajidannahum wa qa'ifatun min alladhina ashraku ahrasa an-nasi ala hayati sai zama wa min alladhina ashraku din an tura ta gaba ne maimakon a dawo da ita a hada ta da su da Yahudawa. sai zama ma'anar ayar za ka sami su yahudawa da su da mushirikai a harasan nasi ala hayatin sun fi kowa kwaɗayin rayuwa ma'ana su da mushirikan ne aka haɗa su a wuri ɗaya sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa domin da mushirikan da yahudawan za ka samu ya ahaduhum lauyo an baro sanatin za ka ga wani daga cikinsu yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu ya rayu shekara dubu a duniya sai zama a nan wani tsarin zargi ne dai akan yahudawa an haɗa su da su da mushirikai su da suke taƙabar su ne mabiya Allah su ne masu riƙo da littafin Allah su ne jikokin annabawan Allah amma ga shi sun yi tarayya da mushirikai akan wata mummunar sifa ita ce san duniya san tsawon rayuwa a duniya sai aka haɗa su a ciki a ƙarƙashin wannan ma'anar to amma dai ma'anar da ta gabata ta farko cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati ana nufin su yahudawa din sune ahrasan nasi ala hayatin wa ahrasu min alladhina ashraku kuma sun fi kwaɗayin duniya hatta sama da mushirikai wannan ita ce ma'anar farko wanda kuma aksarin malaman tafsiri sun fi tafiya akan wannan ma'anar to an zargi yahudawa akan kwaɗayin duniya har aka zarge su akan cewa sun fi mushirikai ma kwaɗayin duniya sannan aka mai da maganar zuwa ga yahudawa cewa ɗayansu yana fatan ina ma a ce ya rayu shekara dubu da aka shekara dubu ma ba ta yi musu kaɗan ba su a wurin ballantana shekara hamsin ko sittin ko saba'in Kinan wannan shekara sittin saba'in suna ganin ta ba komai ba ce su a rayuwarsu su fatan su ina ma a ce su rayu shekara dubu shine ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin alfa wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi ayyu amma har yau malamai daga cikin malaman tafsiri waɗansu daga ciki suna cewa wa na alladhina ashraku ana nufin mushrikai ana nufin majusawa wanda ba su da addini kwata-kwata su ne wa min alladhina ashraku suka ce abin da sa suka fassara wannan da wannan ma'anar kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ya yace saboda majusawa sune ake rawaitowa daga gare su suna yi ma sarakunan su addu'a suna cewa ish alfa nayruzan ana rayu shekara dubu ko kuma in mutum yayi atishawa a cikin su za a ce mai ish alfa sana karayu shekara dubu suka ce to shine ya waddu ahaduhum laulu ammaru alfa sanati shi yasa suka ce anan ya waddu ahaduhum laulu ammaru alfa sanatin ana nufin su mushrikan saboda an samu wannan ɗabi'a ce ta majusawa na farisa a wancan lokacin suna yawan amfani da wannan kalmar da wannan addu'a shi yasa suka ce al-mushrikuna anan ana nufin al-majus waɗansu kuma suka ce ana nufin mushirikan larabawa ma'ana mushirikan larabawa ba su kai san duniya sama da yadda yahudawa suke son rayuwa a duniya ba shi ne yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana sai a mai da bamirin zuwa ga yahudawa ba zuwa ga mushirikai ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab wannan fatan tsawon rayuwan da suke yi, da fatan su rayu shekara dubu a duniya da suke yi, to wannan tsawon rayuwan ba zai nisantar da su daga azabar Allah da komai ba, ba abin da zai nisantar da su daga azabar Allah, ko sun yi tsawon rayuwa ko ba su yi ba. Shi yasa sai wannan ayar bayan ta nuna mana sai Allah ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon abin da bayi suke aikatawa. Daka ayar bayan ta nuna mana mu'ujiza da alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da wannan ƙalubalen da ya yi wanda a zahiri za su iya yi don su ƙaryata manzon Allah amma suka kasa yi. To kuma a wuri ɗaya ayoyin suna nuna mana tsawon rayuwa akan saban Allah duk yadda mutum ya kai ga tsawon tsayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba ba abin da zai amfanar da shi a lahira balma sai dai ya cutar da shi gwagwaran tsawon rayuwar gwagwaran da tsawon rayuwar zai cutar da shi a lahira matuƙar dai ba akan ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala yake ba gara ma a ce ya mutu da wuri ya rage makanshi saƙo da zunubi ya rage makanshi azaba fiye da a ce ya yi tsawon rayuwa ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala domin hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da aljami na imamu tirmidhi hadisin abu bakarata radiyallahu an dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi man khairun nas wane ne mafi alkhairi a cikin mutane wa wata riwayar ayyun nasi kai wane ne yafi alkhairi a cikin mutane sai manzo Allah ya ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu ne mutumin da yi tsawon rayuwa sannan kuma ayyukan shi suka kyautata yayi tsawon rai sannan ya zama mai da'a da aikata ayyukan alkhairi to kaga wannan tsawon rayuwa zai amfane shi a lahira sai aka tambayi manzon Allah wa ayyun nasi shar to wanne mutane wanne mutum ne mafi sharri a cikin mutane sai manzon Allah ya ce man qala umruhu wa sa'a amaluhu shine mutumin da yayi tsawon rai sannan aikin shi ya munana yayi tsawon rayuwa sannan ga aikin sako da zunubi gwargwadon yadda rayuwar take ƙara tsawo gwargwadon yadda azabar shi take karuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala haka wannan hadisin ya nuna mana matuƙar mutum ba akan alkhairi yake ba to tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba ba zai rage mai wani abu na azabar Allah ba shine daidai da wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'amma haka wannan tsawon rayuwar ba zai iya kautar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai dai ma ya ƙara dilmi yadda shi, domin gwargwada yadda yake san duniya, gwargwada yadda yake ƙara dilmiya a wurin neman duniya ɗin, kuma gwargwadon yadda mutum yake dilmiya a wurin neman duniya, gwargwadon yadda hanyoyin saɓan Allah da zunubi suke buɗe mai a rayuwa. Ya bi hanyoyin da zai nemi duniyar ta kowace irin hanya. da aka san duniya yana rufe idan mutum da aka wannan san duniyan ne ya makantar da yahudawa yasa suke fito na fito da Allah subhanahu wata'ala yasa suke kafirce ma annabawan Allah wanda suka tabbatar suke da yaƙinin cewa gaskiya ne annabawa ne amma san duniya ya makantar da su ba sa iya ganin gaskiya ko sun ga gaskiyar ba sa iya bi shi yasa al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake da wata magana mai kyau a cikin littafin shi addaq wadawa yake cewa warragabatu tasturul uyub kwadayin mutum a abu yana sitirta mai aibin abu. duk abin da mutum ya shagalci da san abin to baya ganin aibukan abu in ka shagaltu da san duniya to duk yadda Allah zai ta bayanin aibukan duniya a cikin alkur'ani ba za ka rinka ganewa ba ba za ka rinka fahimta ba da haka ar-ragabat tasturul ulum shine ka'ida kwadayi da san abu da kaunar abu yana rufe aibin abin ba za ka rinka gani shi ba ko mutum ne kake ƙauna kake so ba ka ganin aibukan shi da laifukan shi amma idan ka ƙi mutum kuma to duk wani motsi na shi aibu za ka gani kana ɗauke ƙaunar ta juya ta koma iyayya to za ka ga duk wani motsi shi aibu za ka gani ba za ka ga alƙairi ba saboda da ne ya makantar da kai ba ka ganin aibu wannan san da ƙauna da kake yi shi ya makantar da kai yasa alkhairi kawai kake gani ba ka iya ganin aibu a tattare da shi sai ce farrazibu fi shay'in la yara ulubahu duk wanda yake kwaɗayin abu to baya ganin aibukan wannan abu hatta idza zalat raghabatuhu fihi absara ulubahu ibn al-qayyim yace har sai lokacin da kausanka da abin ya kauce to daga nan sai ya fara ganin aibukan abin ya rinka ganin da fa muna kaza da mu ne kaza ko wata hanya ce kake ji da kana ganin ita ce daidai kana ganin ba ta da wani aibu daga ran da Allah ya ce ke ka ka gane gaskiya ta fahimta sai ka zo kana tunanin wai da da mu ake kaza mu ne ƴan kaza mu ne muke kaza yanzu aibukan za su bayyana a gare ka ka gani amma da wannan ƙaunar abin da kake yi ya makantar da kai gaba ɗaya ba ka iya ganin waɗannan aibukan sai lokacin da aka cire wannan sai ce fa shiddatun ragaba rishawatun al ayn tsananin kwaɗayin abu da san abu to kaman wani makulli ne kaman wani kariya ce ake sawa a jikin idan mutum tamna'u min ru'yati shay'i ala ma huwa alayhi wanda wannan kariyar tana hana mutum ya ga abu a bisa yadda yake haƙiƙanin shi daga kana sa son duniya a ranka ba za ka taɓa ganin duniya a haƙiƙanin yadda take ba wani abu daban za ka rinka gani wani abu kyakkyawan al'amari kawai za ka rinka gani kai sai ka zama irin wani sai ka zama kamar wane sai ka sami irin abin da wane ya samu iya abin da duniya za ta rinka haska ma kenan amma wane ya aka ya samu wannan abin ba za ka rinka gani ba ta wacce hanya ya samu wacce illa ya fada kafin ya samu wannan me ya bayar na mutuncin shi kafin ya zama haka me ya bayar na addini shi duk ba za ka rinka gani ba saboda san duniyan ya riga ya rufe ma ido ba za ka iya gano aibin abin da kake faɗayi ba kai dai kawai a ce ka zama mai kuɗi ko kuma kai kawai a ce ka zama mai mulki Da haka wane tun da ya zama za ya samu mulki kaza to ni ma sai na samu daga idan ka zai rufe daga duk wani aibi na mulki yanzu abin da kake ji wani yana jin yanzu ya zai iya je ya nemi mulki a zaɓe shi ya za ka zan yi in je in nemi abin da zai sa a tara man mutanen local government ɗin nan gaba ɗaya ranar alkiyama a layi a kan a wurin hisabi kana ganin haka kana hararowa ko ya za ka ɗauko abin da zai sa a tara masa mutanen jiha gaba ɗaya a layin hisabin ka ranar alkiyama kana ganin haka ne yanzu inda idan ka bai makance daga san wannan abin ba ran da ka faɗa idan ka yi makance duk abin da za a yi ma na bayani ba za ka ga wannan abin ba abin da kawai za ka rinka ganowa ai muna so mu kai ne mu ma mu taimaki al'umma mu ceto mutane ana cikin wata rayuwa mu ma mu je mu sa hannu mu ba da gudunmawa a taimaki al'umma iya abin da za ka rinka gani ke iya kyan abin amma aibin abin da matsalolin da suke cikin abin to san da kake ma abin ya makantar da kai shi yasa duk abin da mutum zai kalla ya rinka kallon shi da madubi na shari'a ba na madubi na san zuciyar shi da ganin da abin da yake so ba ka aje san ranka ka ɗauki madubi na shari'a ka kalli abin da shi ka haska in shari'a ta haska maka shi ka gani to nan ne za ka iya gani shi gani na hakika daga nan sai ka san ya cancanta ka miƙa kai a ka tafi akan wannan ko bai cancanta ba amma in ba haka wata kuskura ka sa san abu a rai kuma ka zo ka ce za ka bi shi ka kalle shi to ba abin da za ka kalla sai ki alkhairi haka yake a rayuwar mutane haka za ka ga wani idan shi ya rufe a duniya yana ganin ga wata nan duk duniya ba wanda ya kai ta kyau ba haka ba ne haka zai ta gani baya ganin wata mai kyau a duniya in ba ita ba a daidai lokacin wani kuma ko ɗaura mai ita aka yi sai ya kwance ya gudu yana mamakin wai mai wane ya gani a jikin wannan ya je ya ɗauko ta saboda wannan son ya riga ya makantar da shi ba zai iya ganin komai a wannan lokacin ba iya abin da yake gani kenan abin da idan shi yake haska mai to duk wanda zai so abu ya so shi iya yadda gwargwado kuma ya zama zai rinka kallon shi ne da kallo na shari'a wannan shine abin da ya halakar da yahudawa a nan wala tajidannahum aharasa an-nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin rayuwa da haka ba sa ganin aibu komai suna ganin duk abin da za su yi su samu rayuwa idan mutum dubu za su mutu saboda su samu abin da suke so na rayuwa idan mutum miliyan za a ƙarar da su akan wani abu na rayuwa da za a samu to za a karar da su saboda a samu saboda ba abin da suke gani a duniya sai kyalekyalanta da daɗinta duk muninta da sharrinta ba sa taɓa iya gani saboda kwaɗayinta da santa ya riga ya shiga zuciyarsu balma ya zama su ne harasan nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin rayuwa ɗin gaba ɗaya da wannan shine abinda wannan ayar take dauke da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم anan an sake komawa wata gaba daban daga cikin miyagun ayyukan yahudawa har yanzu dai su Allah subhanahu wata'ala yake nuna haska mana dan mun ji wancan yayi girma yayi muni sai kuma mu ƙara ganin wani mummunan aikin kuma Allah ya sake hasko mana na abin da suke aikatawa Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul kati musu man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zama abokin adawa maƙiyi na mala'ika jibril alaihi salam to ya sani fa innahu nazzalahu ala qalbika shi mala'ika jibril din nan shine wanda muka saukar da shi ko kuma shine wanda ya saukar da alqur'ani da Allah ya yi maka wahayin shi ala qalbika a zuwa zuciyarka shine Allah ya aiko da Alƙur'ani ya saukar da shi a zuciyarka ya rasulallah. sannan wannan abin da ya zo da shi na alƙur'ani musaddiƙan lima ya daihi, har ila yau ne suna gani yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya ba wani sabon abu ba ne aka zo da shi wanda ya saba ma wanda ya gabata a an aiko shi ya saukar maka da alƙur'ani a zuciyarka kuma wannan alƙur'anin da ya saukar maka musaddiƙan lima ya daihi. yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya gaba ɗaya tun daga attaura har injila har zabura har sauran littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar Wahudan, sannan kuma qur'anin da mala'ika jibril ya zo da shi gare ka shirya ne shi wa bushira sannan albishir ne shi wannan alqur'ani lil mu'minina amma ga mu'minai yana zama shiriya kuma ya zama abishara ga waɗanda suka sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka kuma da kuke cewa nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wanda ku mu'minai ne to wannan alqur'anin shiriya ne da kuma bishara gare ku domin shiriya ne da bishara ga al'ummar da suke mu'minai Alimamu imamu ibnu jarir at rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar azma'a ahlul ilmi bit ta'wil malamai masana tafsirin Alƙur'ani gaba ɗaya sun yi ijma'i anna hadhihi al-aya nazalat jawaban lil yahud Cewa wannan ayar Allah ya saukar da ita ne domin ta zama bayar da amsa dangane da Yahudawa wayannan yahudawan daga cikin bani isra'il in za'amu anna jibril aduwwun lahu lokacin da suka raya cewa mala'ika jibril abokin gabar su ne abokin adawar su ne wa anna mika'ila waliyun lahu shi kuma mala'ika mika'ilu shi kuma majibincin al'amarin su ne masoyin su ne da aka ba sa son mala'ika Jibril abokin adawarsu ne, suna son mala'ika Mika'il Shi ne masoyinsu to yace malaman tafsiri gaba ɗaya sun yi a kan cewa waɗannan ayoyin an saukar da su ne domin su bayar da amsa ga Yahudawa a kan wannan maganar da suka faɗa to amma sababin faɗar maganar ko inda suka faɗi maganar malaman tafsiri sun yi saɓani mai yawa a kai waɗansu na kawo ƙistar tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa da suka zo suka ce za ni maka wasu tambayoyi in ka ba mu amsa mun san ba wanda ya san amsar waɗannan tambayoyin sai annabi da aka suka yi ma manzon Allah tambayoyi guda biyar a ƙarshe duka manzan Allah ya ba da amsa suka tabbatar da cewa haka ne amma a ƙarshe sai suka tambayi manzon Allah tambaya ta ƙarshe to wane ne wanda yake zuwar maka da wahayi daga cikin mala'iku sai manzan Allah ya ce mala'ika jibril ne sai manzan sai suka ce a to ba za ni imani da kai ba ba za yadda da kai ba saboda mala'ika jibril maƙiyinmu ne to mala'ika ne wanda yake zuwa da azaba wanda yake zuwa da bala'i ga mutane ba mala'ika ne na rahama ba amma da mala'ika in ne aka yake zuwan maka da wahayi to da za mu imani da kai domin shi mala'ika ne wanda yake zuwa da rahama ne mala'ikan da aka wakilta a kan al'amarin saukar ruwan sama da tsirar da tsirrai daga ƙasa wannan yana cikin aikin shi to da shi ne da za mu imani da kai waɗansu malamai da yawa suna kawo wannan hadisin da wannan kisar a matsayin sababin saukar wannan ayoyin waɗansu kuma suna kawo ƙistar Umar ibn al-Khattab a lokacin da ya je inda Yahudawa suke taruwa suna karanta at-Taura ya tattauna da su akan wasu matsaloli a ƙarshe har suka yi ikirari da cewa eh lallai manzon Allah annabin Allah ne yace to amma me ya hana ku imani da shi suka ce abin da ya hana mu imani da shi saboda mala'ikan da yake zuwa mai da wahayi maƙiyinmu ne suka ce to saboda haka waɗannan ayoyin suka sauka amma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul bukhari hadisin anas ibn malik radiyallahu wanda shi ma yana da alaƙa da wannan kissa yake cewa lokacin da abdullahi ibn salam ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Madina a lokacin Abdullahi ibn Salam yana hude, yana cikin gona ana zai yana gonar dabino yana aikin tsintsintar dabino a cikin gonar shi yana roran dabino a cikin gona sai ji labarin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai taso ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yace ma manzon Allah inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabi yace zan tambaye ka wasu tambayoyi guda uku wanda waɗannan tambayoyin babu wanda ya san su sai annabi annabi ne kawai ya san amsar waɗannan tambayoyin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saurare shi sai ya tambaye shi tambaya ta farko sai sai fama awwalu ashraqis sa'a menene abu na farko daga cikin alamomin tashin alkiyama menene farkon alamomin tashin alkiyama tashin alkiyama na ƙarshe kenan ba alamomi na nan duniya ba daga cikin alamomin da za su bayyana a ƙarshe menene zai zo a ƙarshe daga cikin alamomin sannan tambaya ta biyu sai ce wa ma awwalu ta'ami ahlil janna menene farkon abincin da za a fara bayan aljanna in sun shiga aljanna ne za su fara ci a aljanna abincin tarban baki da za a fara ba su shine tambaya ta biyu sannan tambaya ta uku wa ma yanzi'u alwaladu ila abihi aw ummihi me yasa da yake yin kama da uban shi ko ya yi kama da uwar shi an haife shi wayannan su ne tambayoyin guda uku da Abdullahi ibn Salam ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya saurari tambayoyin sai manzan Allah ya ce akhbarani bihinna jibrilu anifan manzo Allah ya ce ai ɗazun nan ko mala'ika Jibril ya faɗa mun waɗannan abubuwa Bana kafin a zo a yi tambayar aka zo aka ba shi amsa. Daga Abdullahi bin Salam da ya ji haka sai ya tambayi manzo Allah ya ce Jibril bana yana mamaki Jibril fa ce, sai manzo Allah ya ce eh Jibril sai Abdullahi bin Salam ya ce za ka aduwul yahudi min al mala'ika yace to ai wannan Jibril da ka faɗa shine abokin adawar Yahudawa a cikin mala'iku shine abokin adawar Yahudawa a cikin mala'iku shine abinda Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas ibn Malik yace فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله da aka yi nan take sai manzan Allah aka ji yana karanta wannan ayar ma'ana ta zama sababin kamar ita ce sababin saukar wannan ayar domin faƙara'a a lafazi ana amfani da shi da yawa wani lokaci a wurin bayanin sababin sababin nuzul ba dole sai an ce fa nazalat ba ko fa anzalallahu haka manzo Allah ya karanta wannan ayar dalili ne akan cewa lallai ayar ta sauka ne akan wannan sababin saboda inda ba a kan wannan sababin ba ne. kamar Manzan Allah a lokacin ya ji wannan bayanin ai kuma abin ya faru ne farkon da Manzan Allah ya zo Madina farkon zuwan Manzan Allah Madina ne abin ya faru balle a ce dama Manzan Allah Yahudawa sun faɗa mai haka a baya ya sani inda yaron ya sani da wannan bai zama abin mamaki ba kuma inda dama ya faɗa ya faɗa ma Yahudawa mala'ika Jibril ne mala'ikan da yake zuwa mushi da Abdullahi ibn Salam shi ma da ya sani ai tunda yana cikin manya-manyan malamai daga cikin Yahudawa da shi ma ya san wannan labarin amma a lokacin da ya ji an faɗi mala'ika Jibril ai mamaki yayi cewa mala'ika jibril kake faɗa kuma da haka ya nuna shi ma bai san da abin ba da haka ya nuna a lokacin wannan ayar ta sauka shine sababin nuzul na wannan ayar shine da Sheikh Khalid Al-Muzaini rahimahullahu ta'ala ko hafizahullah ya rinjayar a cikin littafin shi Al-Muharrar fi asbabin nuzul cewa ayar ta sauka ne saboda wannan hadisin ba waɗancan istoshin da aka ake kawowa da waɗancan riwayoyin ba wanda suke nuna an saukar da ayar ne akan tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa data anan Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah abin da ya sani dangane da itiqadin Yahudawa akan mala'ika Jibril kuma Allah Maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar domin rushe watan aƙidar da suke da ita dangane da mala'ika Jibril da mayar da martani a kansu. Abin da ya kamata shi ne sanin ne sababin da ya sa su Yahudawan suke suka sa mala'ika Jibril cewa abokin adawarsu ne. Malamai suna faɗan sababba daban-daban kamar yadda su a nan suke suka faɗa a cikin riwayoyin da aka kawo na wannan kissar na farko suna cewa Allah ya aiko mala'ika Jibril ne da wahayi zuwa ga annabi a cikin bani Isra'il. Sai saukar da wahayi zuwa ga wani a cikin larabawa. Daga a wurinsu ya zama abokin adawarsu ne, saboda ya canza wahayi. wannan yana cikin sabubban da suke faɗa suke kawowa kamar yadda ya zo a ƙisar ibn suriya wanda ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan cewa mala'ika jibril ya yi kuskuren bayar da wahayi ya fitar da wahayi daga bani isra'il da aka ya zama abokin adawar abu na biyu da suke faɗa shine suna cewa mala'ika jibril malaku shada'id ne wal azab mala'ika ne wanda ya shafi duk wani abu na tsanani da azaba in za a halakar da mutane in za a saukar ma mutane azaba in za a yi wani abu da zai shafi hukuma ta Allah a cikin bayi mala'ika jibril ne yake zuwa da wannan aiki suka ce to wannan sa. mala'ika jibril ya zama abokin adawarmu mana duk azabobin da suka sha a duniya da takanninsu ya zo ta hannun wake nan ta hannun mala'ika jibril suka ce to wannan ya sa mala'ika jibril ya zama abokin adawar ya sa suke cewa to inda nika ilimi saboda shi ne mala'ikan da ya shafi alaƙar saukar da ruwan sama tsirar da tsirrai abincin bayi dai kenan da arzikin bayi a bayan ƙasa inda shi ne da sai mai imani da kai amma ya za ka zo da wahayi ta hanyar maƙiyinmu shi ne su kenan nan suna kawo dalilin da ya sa suka butulce suka kafirce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan duk dalilai da hujjoji sun gama bayyana a kansu shi yasa duk wanda aka kai shi makura a wurin hujja da dalili to duk yadda ya zo ya kare shi duk abin da zai kawo na kare kai shi ne zai kawo duk abin da zai yi don ya kare shi, sai dai a ga ne. saboda an riga an kulle shi a babin hujja a babin dalili bai da wani abu da zai iya ba kan shi kariya sai dai ta kirkire-kirkire kawai ya kamo wancan wanda duk mai hankali in ya ji zai gane wannan abin shirme ne kenan idan sun ce ya yi kuskure a wurin saukar da wahayi waye ya kuskure kenan a nan waye kuskure Allah ne ke na ya kuskure Ina Allah bai ayyana mai wanda zai ba wahayi ba idan kuma Allah ya ayyana mai wanda ya tsaye ba wahayi don tawaye ma Allah ke tawaye ma Allah ya canza wani wuri daban ba inda Allah ya sa shi ba kuma har yanzu yana nan a matsayin mala'ika Allah ya tsale shi to kaga wannan hujjar hujja ce ta shirme babu dalili a ciki ko dai Allah ne ya sa shi ya zo ya yadda Allah ya sa shi, ko kuma abin da kuke faɗa cewa yayi kuskure, ƙarya kuke yi, saboda mala'ika ne ko mala'ika la ya asuna Allah ma a wa yaf'aluna ma yi umaru, ne, ba sa saba umarnin Allah. Ba zai yi kuma Allah ya zaɓi mutum ya mai wahayi na ƙarshe, matakin da shine mafi ƙololuwar daraja. kuma Allah ya bari a yi kuskure a kan shi ba ba zai yiwu ba da haka wannan hujjar hujja ce wanda take gurɓatacciya lalatacciya sannan hujja ta biyu cewa mala'ikan azaba ne da tsanani shi yasa ba za ku karɓa ba wannan ma ba hujja ba ce hujja ce akan in kun yarda mala'ika ne mala'ika daga ina yake karɓo saƙo daga wurin Allah to ta yaya zai karɓo saƙon Allah ku ce ma Allah sai wanda kuke so a turo sai in shi ne za ku karɓi saƙon Allah ta ya wannan zai yi wanda ya tabbatar da wannan kafurci ne tsantsa nan, kun yarda Allah ne ya aiko amma da Allah ba wannan ka aiko ba za mu karɓa amma tun da ka aiko wannan ba za mu karɓa ba me kenan wannan shine tsantsar kafurki? kafirki na zahiri tsantsa haka ya tabbata ku kafirai ne kenan ba masu imani ba wancan da'awar imanin da kuke yi ƙarya ce wancan da'awar cewa ku ne mutanen Allah in za'amtum annakum awliya'u lillah ko in kanar da kuma darul akhiratu khalis inda Allah min dunin nas wannan da awar ƙarya ce saboda ne saboda gashi kun yi ma Allah ta waye karara Allah ya turo saƙo, kun ki karɓa kuna son sai wanda kuke so sannan Allah zai turo ku karɓa. da haka duka wayannan ayoyin suna sake tabbatar da kafircinsu ta ba su yi imani ba wancan imanin da suka faɗa da awace ta baki kawai da haka a wayannan ayoyin sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙaryata su sai ya faɗi sababin da ya sa suke adawa da mala'ika Jibril sababi na haƙiƙa Allah ya ce ƙulman man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi domin shi mala'ika Jibril shine muka saukar da shi ya saukar da wahayi zuwa gare ka zuwa zuciyarka da izinin Allah idan me suke yi ma adawar saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda suna adawa ga manzon Allah suna hassada ga manzon Allah to wannan adawar da wannan hassadar sai ta shafi mala'ikan ma da aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zai nuna tsananin iya adawa da iyayyar da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kin manzan Allah har ya kai ga su yi iyayya da adawa da wanda sun san mala'ikan Allah ne wanda sun san duk annabawan Allah shi ne yake zuwan musu da wahayi ba wani annabi da ba shi ne yake zuwan mai da wahayi ba amma duk da haka saboda tsananin hassada da ƙiyayya ga manzan Allah sai suka koma suna ƙiyayya da wannan mala'ikan da Allah ya aiko shi da wahayi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka Allah ya nuna musu anan cewa mala'ika mala'ika Jibril ba adawa ya tantanta da ita ba ai abin da ya cancanta da shi shine girmamawa da so da ƙauna a matsayin shi na ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ma manzo ne daga cikin manzannin Allah. Mala'ika Jibril manzo ne shi ma, kamar yadda manzan Allah yake manzo zuwa ga mutane. Allah ya ce, Allahu ya tsafi minal mala'ikati, rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku. ya rinka aiko su zuwa ga annabawa wa minan nas kuma yana zabar manzanni daga cikin mutane ya aiko su zuwa ga ƴan uwansu mutane su ci gaba da karɓan saƙon Allah ta hannunsu shine Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas data anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa mala'ika jibril din nan shine dai Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da wahayi anan da Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika malaman tafsiri sun ba wannan gabar ma'anoni guda biyu waɗansu malamai suka ce fa innahu ana nufin Allah fa inna Allah nazzala jibril ala qalbika mana Allah ya saukar da mala'ika jibrilu zuwa zuciyarka sai zama fa innahu hudun zamirin yana komawa zuwa gawa zuwa ga Allah nazzalahu hudun zamirin yana komawa zuwa ga mala'ika jibril bana Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa gare ka ya saukar maka da saƙon Allah subhanahu wata'ala waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi fa innahu lamirin yana komawa zuwa ga jibril domin shi aka ambata a baya kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu ma'ana fa inna jibrila nazzalahu sai zama wannan zamirin na biyu yana komawa zuwa ga alqur'ani duk da cewa ba a ambaci alqur'anin ba amma ambaci saukarwa an san ana nufin alqur'ani sai zama wanda duk yake abokin adawar mala'ika jibril to ya sani shi mala'ika jibril ɗin nan shi ne wanda ya saukar da Alƙur'ani zuwa zuciyarka da izinin Allah a wannan ma'anar kenan a ma'ana ta farko kuma cewa duk wanda ya kasance abokin adawar mala'ika jibril to lallai Allah shi ne ya saukar da mala'ika jibril ɗin. zuwa ga zuciyarka da izinin Allah wayannan su ne ma'anoni guda biyu amma ma'ana ta biyu wanda take nuna fa innahu zamirin yana komawa zuwa ga mala'ika jibril ta fi zama mafi rinjaye domin ƙa'idar az-zamiru ya'udu ila aqrabi mazkur zamiri yana komawa zuwa mafi kusancin abinda aka ambata abinda aka ambata kuma mala'ika jibril ne fa man kana aduwan li jibrila ya ka ce fa innahu da zamirin ya koma zuwa ga mala'ika jibril zai fi dacewa fiye da amai da zamirin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine kuma abin da Sheikhul Mufassirin al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar haka kuma al-Imam Ibn Juzay al-Kalbi a cikin at-Tashil shi ma ya rinjayar da wannan kaulin na biyu cewa amai da zamirin zuwa ga mala'ika Jibril shi ne ya fi cancanta. A cikin ayar Allah ya sake maimaita mana musaddiƙan lima baina ya dai, cewa abin da aka saukar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi na Alƙur'ani ya zo ne yana gaskata littattafan da suka gabata a baya. A ayar da ta wuce can a baya mun ji abin da ake nufi da gaskata littattafan da suka wuce a baya. yana zuwa daidai da su a hukunce-hukunce na tauhidi yana zuwa daidai da su a abin da ya shafi sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da manzan Allah zai zo da shi na shari'a waɗansu malamai kuma suka ce a'a gaba ɗaya ne yana gaskata abin da yake cikin littattafan da suka wuce a baya ma an kawo iskali a nan ai akwai hukunta-hukuntan da akwai su a littattafan da suka wuce amma kuma ƙur'ani ya zo da hukunta-hukuntan da suka saba ma wa'yancan hukunta hukuncen a nan zai zama musaddiqan lima bayna na ya dai ko ba zai zama ba wa'yanda suka ce am ne a kan komai da komai suka ba da amsa suka ce eh musaddiqan lima bayna na ya dai ne saboda a littattafan an tabbatar da cewa akwai annasu a shari'a akwai shafa hukunce-hukunce na shari'a. To kuma Alƙur'ani ya zo ya gaskata wasu abubuwa da yake cikin littattafan kuma ya shafa wasu hukunce-hukuncen ya zo da wasu daban. Daga ya gaskata abin da yake cikin littattafan ko bai gaskata ba. Ya gaskata saboda ya tabbatar da akwai shafewa kuma ya zo da shafewa. Da ba ma shafa hukunce-hukuncen ne, da sai su kafa hujja da wannan. ta yi an ce littafin da zai zo zai zo da wasu hukunce-hukunce ya aka kai naka duka ya daidai ba ke zo da sababbin abubuwa ba sai zama suna da dalili ma a kai kenan kama shafewar da zuwa da wani hukunci saɓanin hukuncin da ya gabata a littattafan yana ƙara tabbatar da cewa wa musaddiƙan lima ne dai yana gaskata littattafan da suka gabata saboda a ciki sun san akwai shafa hukunci da wani hukunci da annabi Isa ya zo da al'injila ya zo da hukunce-hukuncen da suka shafa wani abu daga cikin attaura shine ma'anar wali uhilla lakum na allazi hurrima alaykum na zo in halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku ina akwai nasu ina shi ma a cikin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita za a samu wani uhilla lakum ba'd zai hurrima alaykum zan halatta muku wasu daga cikin abubuwan da da aka haramta muku a cikin shari'ar sannan Allah maɗaukacin sarki anan ya faɗa mana cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika ana cewa an saukar ma manzon Allah Qur'ani ne Kuwa na cewa an saukar ma zuciyar manzan Allah ƙur'ani. wanne ne daidai a na'am an saukar ma manzon Allah al an yi mai wahayi don wahayi shi ake magaba daya ba ana magana ne akan zuciyar shi kawai ba to amma anan sai aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kamar yadda ya faɗa a wani wuri da zalabi ruhul ani ala qalbika litakuna min al-munziri a can ma Allah ya ce a ruhul amin mala'ika amintacce ne ya sauka da shi sai zama daidai da wannan innahu fa innahu nazzalahu innahu din yana nufin mala'ika jibril shine ruhul amin a can Daka waccan ayar tana sake fassara wannan ma'anar ta biyu da malamai suka fassara ayar da shi. fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah to me yasa aka kebanta zuciya da ambato ba sai fa innahu nazzala alayka bi iznillah ba kamar yadda ake faɗa a wasu wuraren nazzala alayka kitab an saukar maka da littafi sai aka ce nazzalahu ala qalbika anan aka ce a zuciyarka waɗansu malamai suka ce an keɓanta zuciya da ambato ne saboda ita ce mawdi'ul aqli wal wa talaqil ma'arif saboda ita ce mazubar ilimi da kuma tunani da fahimta da me ake fahimtar abubuwa da me ake samun ilimi da zuciya shi kuma Alkur'ani ilimi ne da ta aka ambaci cewa an saukar da shi a zuciyarka saboda ita ce mawdi'ul ilmi wal ilmi wal faham wa talaqqi al ko kuma ya zama an ambaci zuciya ne saboda a tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riƙe abin da aka saukar mishi ya haddace shi a cikin zuciyar shi saboda da haddace abin ne ya iya isar da shi zuwa ga mutane ya iya isar da saƙon Allah inda bai haddace shi ba zai iya isar da shi ba zai iya isar da shi ba to a ina ya haddace shi a zuciyar shi shine wurin haddace al'amura ya haddace abu da zuciyar shi ya isar da shi zuwa ga al'ummar shi shi yasa anan da ake magana saukar da alqur'anin suka ce shi yasa aka ambaci zuciya aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika sai Allah ya ce bi idnillahi an saukar da shi ne da izinin Allah izinin Allah a nan ana nufin amrilla da umarnin Allah mala'ika Jibril ya sauka ba shi ne ya zo da cin gashin kan shi ba ya zaɓi wanda ya ga dama ya mai wahayi a'a ya zo ne ya saukar da shi a zuciyar manzan Allah ko ya saukar da shi ga manzan Allah bi iznillahi da umarnin Allah Allah ne ya umarce shi Kinan ba shi ya kamata ku ji haushi ba Allah ya kamata ku ce shi ne abokin adawa domin shi ya yi da umarnin Allah ne shi ne abin da Allah yake mayar musu martani a nan fa inna hu nazzalahu ala bi idnillahi ba da kanshi ya zaɓa ba yace bari ya fita daga yahudawa ya koma larabawa a'a yayi ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya fi a fassara shi da cewa ya saukar da shi ne bi idnillah ma'ana da ilimin Allah kamar yadda wasu suka fassara domin ilimi majaz ne shi kuma ba a fita daga haƙiƙan abu a koma majaz sai idan da dalili da haka da iznillah al'iznu al'amuru ne shi ne asalin shi a haƙiƙa idan aka fassara shi da al'ilmu an mai da shi majaz da haka a bashi a haƙiƙa shi ne ya fi dacewa domin babu wani dalili da zai sa sai an ɗauke shi daga haƙiƙa an mai da shi Majal. sai zama ya saukar da shi ne zuwa ga manzan Allah da umarnin Allah, Allah ne ya umarce shi, ga abin da za ta saukar, ga kuma wanda za ta saukar ma, duka wannan abin da ya yi ya cika umarnin Allah ne, subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa hudan wa bushira, Al'ur'ani shiriya ne kuma bishara ne. Da menene ma'anar shiriya? menene kuma ma'anar bishara sannan kuma aka ce lil mu'minina ga mu'minai kawai me yasa ba zai zama ga dukkanin mutane ba kamar yadda Allah ya kira shi da suna hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda me yasa anan aka kebance shi da cewa wa hudan wa bushra lil mu'minin ga mu'minai kawai ba a sa shi ya zama am ga kowa da kowa ba duka wannan yana ƙarƙashin bayanan da malaman tafsiri suka yi a ƙarƙashin waɗannan gaɓoɓin wanda za mu ji bayanan da wasu daga cikin malamai suka yi insha Allah ta'ala a darasi ya zuwa dangane da wannan gabar ta ƙarshe ta wannan ayar. Muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya yace fiye ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukacin sarki ya yace mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad